والعلماء العاملين والأئمة أربعة مجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين في قبل كراتون وأن اللتابي تفسير القرآن من جرمى تفسير الدياء التاويل في معنى تنزيل تفسير الشيخنا عبد الله بن فودو يتغمده الله برحمته من كنا a cikin surata ali imrana kuma muna shahi na 131 daidai da inda Allah madaukakin sarki ke cewa ma kana li gabata wato akan matsala alil kitabi da irin abubuwan da suke farfada kuma da yadda sun kaso su mai da annabi sallallahu alaihi wasallama abin wasu juda annabi sallallahu alaihi wasallama bai yarda ba domin Allah bai saukar da wahayi akan ayi mishi haka ba to sai wahayi ya ji cewa ma kana li basharin bai kamata ga mutum ma yan bagi lahu bai kamata ga rai an yuti alkitaba wal hukuma Allah ya bashi wato ilimin littahi da kuma hukumce hukunci alfahamu li shari'ati wal hukmu bainan nas da hukunci tsakanin mutane ya zama shine wanda ke yanke shari'a wannan ta sannan kuma Allah ya bashi annabta ya zama shine jagora duk wannan ni'ima da Allah ya mai ya gaba ta ishe shi ba summa ya kula nasi kunu ibada li min dunillahi sannan ya koma ya faɗa ga mutane ya ce ku zamo bayi gare ni kuma bayan Allah wannan magana ta kaziban nasaran da jarada kakkaretawa na ga nasaran da jarana fi kaulihim inna isa amarahum an yatakizu rabban cewa annabi isa shi ya umurce su su rike shi abin bauta wa raddu ala man qala min muslimin ya rasulullah kuma wannan aya raddi ta ga wanda ya faɗa cikin musulmi cewa ya manzon Allah Na nusallima alayka kama yusallimu ba'duna ala ba'd bai dace ba mu ma muna masu muna sallama gare ka kamar yadda muka wa junanmu shin wala nasjudu laka eh wala nasjudu laka shin ba ka bari mu yi masu juda faƙala sai Allah ya ce sai mazan Allah ya ce la yan bagi an yasjuda li ahadin min dunillahi bai dace ba a yi sujada ga wani mutum guda kuma bayan Allah walakin akrimu nabiyakum wa arfu haqqan li ahli amma abinda aikin ku ku girmama da manzon ku kusan abinda haƙƙin sa da kuma haƙƙin sa walakin ya kula sai dai manzon nan yana faɗa kunu rabbani ku zan malamai masana Allah ulama amilina muallimina mansubun ila rabbi malamai waɗanda yake masu aiki da abin da suka karanta masu karantar da mutane Allah don haka an mansubi na rabbi an jingina zuwa ga rabbi bin ziyarar ali alifa nun ta kuntun ta abin da kun ka zamo wato ma'ana kuna sani بتخفيف لنابئ وابن كثير وابي امر والتشديد لابن عامر والكوفيون بما كنتم بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ga abin da kun ka kuna sani ga littafi da abin da kun kuna dursi bi sauye kaunukun alimina aw mu'limina darisina aw mudarrisina idza qira'a tadrusuna min at-tadrisi daga karatuna wa inda fa'idatahu an ta'amalu wato abin da fa'ida sa ku yi aiki bayan an karanta kuma ayi aiki wala ya burku wala ya murkum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba Aya murhun bincika ba ta fi hannun mu. A walayya a murhukum, Allah baya umarninku binrafni ina bi in wamnika, tsire, in wa'ibi in amma, kuma kuma ki saki. in ya zan walayya a murhukum, iska ina mu'ayyar Allah Wannan nasbi kuma ana karanta da nasba kamar yadda Allah ran mai karanta lil baqina da sauran qura'u Idan an karanta da nasba ya za adafi ala ala yaqulu an an yuta wancan da an ka faɗa baya hmm. to kenan wala takidun ai albashir wato kenan kada ku yi zaton ana ba wani mutum abinda an ka baku wato kenan ana nihin mutum wala ya amurkun an tattakhizul mala'ikata wan nabiyina arbaba Allah bai umarnin ku rike mala'iku ku rike annabawa uwayen giji kamar ta ta sa'iba al mala'ika kamar yadda sa'iba sun karki mala'iku wa yahudu yahudawa uzairan wa nasara isa haka sun haka sabe shi yanzu kuwa a ya'murukum bil kufri Allah yana umarnin ku da kafirci ba da yanzu antum muslimun bayan kun riga kun bija ya dullu ala anna al muqatilina kanu muslimina wannan ya nuna wadanda ake magana da su musulmai na wa hum allazina stazanu nabiyya su wanda sun ka nemi iznin manzo Allah fi sujudi lahu domin in ba musulmi ba suna neman iznin manzo Allah su mai sajada don girmamawa to ci gaba assalamu alaikum wa alaikum assalam na'am bisa hanya ne da sai ne ga musulmi dan wani yana zaune ina ina zaune haka sai ne mai sallama eh shi zaune yake ni kuɗe ne haka sai ne dan duko hakan ga dan mu gaisa eh ina halatta ko ko zaune ne kai ko ko a amarin yake ban gane ka dan duko ka rasa ba lalura kai so ya aibu sawa sai ka duka ba ko tana ya kana tsaye ga takam Allah ka mana shi zaune yake kaga musawa ba ta sai ka duka wannan ba ai ba ka duka don wannan abin gaba ah, so mu zo ha ah, ba lai so mu zo وَإِذْ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن قال أأقررتم وأخذتم على waskur ka ambata izhina akhadha Allahu mithaqan nabiyina lokacin da Allah ya rike alƙawali ga annabawa al'ahadu alƙawali minhum wa min umamihim an rike alƙawali gare su an daga al'ummominsu wato kenan hina ukuri da lokacin da an ka hitar da suwa fina kare da bani adam min zahari lokacin da an ka hidda ‘ya'yan adamu daga bayansa au kullu nabiyin ko kuma an ka riƙe alƙawli ko wani ba annabi fi zamani ga zamaninsa A awal idafati fa’ili, Ai a hazan Allahu al ka Allah ya riƙe alƙawli allazi zai al-anbiya ala umamihim wanda al um, annabawa sun ka ɗaure shi a kan al’ummominsu. lama بفتح اللام للجمهور للابتداء أو للتوكيد لتوكيد القسم الذي في هذا الميثاق ونن دا أتكين رقم من القول النن وكسرها لحمزة لام الجر للتعليل متعلقة بأخذ وما موصولة على وجهين أو مصدرية على الثاني أي للذي لما معناته للذي ga abin na ate naku da muka baku bin nuni wal alif li nabi'in wal ghairi ataitukum bitta'i marmuma abin nan da muka ba ku min kitabin na littahi wa hikimatin da hikima summa ja'akum bihi rasulun sannan manzo zo muku da shi na rusuli aw muhammadu ko ku annabi muhammadu fakat musaddiqul lima ma'akum yana gazgaztawa ga abin da aka tare ku min al-kutubi wal hikimati abin da an kai alƙawari da su la tu'minun bihi za ku yi imani da shi ya wala tansurunnahu za ku taimake shi jawabul qasr in adaraktumuhu in ku shi wal ma'ana anna a hazal al-ahd ala kulli nabiyyin Allah ya rike alƙawari ga kowane ba annabi an yi umina bi man yati ba adam kowane ba annabi ya imani da annabin da zo baya gare wayan surhu ya taimake shi in adalaka wa an mura qaumahu ya umarci mutane ne bi zalika da haka au ko kuma hadal misaq alayhim Allah ya rike alƙawari akan su fi zalika a cikin wannan fi Muhammadin fakat ga annabi Muhammad kawai wa ana ali bin abi talib daga ali dan abi talib radiyallahu anhu ma ba asallahu nabiyyan adama wa man ba'dahu Allah bai aiko wani ba annabi ba annabi Adamu da wanda baya gare shi to Allah bai aiko wani ba annabi ba illa a haza alaihi al'ahar sai ya riƙe alƙawali kansa fi amri muhammadin a cikin al'amarin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama wa haza huwa al'ahadu ala qaumi shi kuma ya riƙe alƙawali akan mutanansa la yu'minu nabi za su yi imani da shi wala yansurunahu za su taimake shi wa qila innal murada anna al anbiya kanu ya'khuduna al ahda ala umamihim abinda an muradi nan annabawa sun zan suna riƙon alƙawali akan al'ummominsu bi annahu izabu isa muhammadu yan aiko annabi muhammadu an yuminu bihi su yansuruna za su yi imani da za su taimakai qala fi babu tawili wa hadha qawlu kaseerin min al wasu malamai na tafsiri wasu sun taidaban. daban amma wannan shine mahi yawa na kaulin malaman tafsiri qala ta'ala Allah ya ce lil anbiya wa qala kullu nabiy li qaumihi shi go kowane annabi ya faɗa ga mutanansa a aqarartum shin abin ga an ka faɗa shin kun nutsu ya shige ku kun yarda da zalika wa hasun kun riki isiri alƙawari na ala zalikum wato kenan isiri alkawari mai nauyi ai ahadi alkawali na asakili mai nauyi summiya bihi an ce mai li sikili don nauyin muhafaz tsarewa alaihi a aw aule annahu yusiru ko kuma don yana da tsanani ai shaddu yana tsanani qalu aqararna suka ce mun riga mun karba mun nutsu qala sai ce fasharutu ko shaidar ala anfusikum wa atba'ikum da mabiyanku bi zalika aw addu hadhihi shahada ko ku bayar da wannan shaida ila umamin zuwa ila zuwa ga al'ummominku? ku aw ila rasul ko ko zuwa ga manzo wa ana ma'akum min shahidina niya ina cikin mahu shaida tare da kowa alaikum akan ko alaihim akan su wa ma'ana kenan a ma'anan nan nusiba idha bi uskur ay uskur ma zikira lil munkiri ka ambata abin da an ka ambata ga mai musu liya alama don mai musu ya san ma hasaka Allah bi abinda Allah ke bace ka da shi min darajat na darajoji ulama daukaka wa bi akhi tawbih na akwai zargi lil muhlifina ga masu karkacewa wa ta'zirin azim akwai kuma tsawa mai girma bi kaunihi min shahidina cewa annabi yana cikin mahushe da. to na akwai tsawa babba babba don haka Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa to tun daga wanda an kai alƙawalin nan ya riga ya tabbata to man tawalla duk wanda ya juya ba da zalika limin da bayan wannan alƙawali almu'akkad wanda aka karwa bil iqrari wa shahadati wa ulaika fasiku fasiqun waɗannan sune fasikai almutamarriduna masu taurin kai min alkufa na kafirai saboda haka ashe ke nan kwance wannan alƙawali fasiki na babba Allah ya ce mu ko ci gaba أَوَغَيْرَ وكرها وله أسلم من في yanzu afa gaira dinin lahi tabguna yanzu wani addinin Allah kuke marmari kuna nema bitta ilil jumhur wa bil ba'ili abi amr wa habsu ai mutawallu da kuke jiminta? an ya adafin sa ala jumlatul mutaqaddima wal hamzatu mutawassida bainahuma lil inkari aw ala mahzuz taqdiru atatawallawna yanzu fa dini la yatabgura wa taqdimul maf'ul annahu maqsud bil inkari sai an gabatar da shi yanzu kenan dinin laye addinin Allah tabguna kuke kyama yanzu tabguna kuna kuna kuna neman gairi dinin lahi wani addinin Allah alhali man fi samawati wal ardi wanda a cikin sama da ƙasa walahu aslama gare bija da wanda a cikin samai da wanda a cikin ƙasa ga Allah ya bija dau an bisa ga so halon ai da'i ne wa karhan bisa kyama bisaihi da takobi wal mu'ayyanati ma yalji ilayhi da kuma ganin abin da zai nadewa zuwa gare shi karam iljabali kamar babbaka duki da an kai an ka sa su karkashi nai aka ce duk su yi imani in ba haka ba kowa a lwaki shi wani hawi da mutane ka da shi ashe kenan nan sun ga mayulji abin da ke matsar da su zuwa ga imani don haka sun kabi addinin Allah wa ilayhi turja'una abinda za ku yi duk ku yi ku gama a mai da ku zuwa ga Allah bitai wala amsu faqad bil yaqi na'am قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط الله وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ƙullahum ya muhammadu ka ce gare su ya kai annai muhammadu sallallahu alaihi wasallama amanna billahi mu ne mun yi imani da Allah wa ma zila alaina da abinda ji suwa zuwa gare mu wa ma zila ala ibrahim da abinda ji suwa zuwa ga annai ibrahim wa isma'il da abinda ji suwa zuwa ga annai isma'il wa ishaƙa da annabi ishaƙa wa yaƙuba da annabi yaƙuba wal azbadi da yayu da jikoki da yaya wa ma utiya Musa wa Isa da abin da an ka jissuwa ma annabi Musa da annabi Isa wan nabiyuna min rabbihim da kuma abin da an ka jissuwa ga annabawa daga ubangijinsu mun riga mun yi imani la nufarriqu baina adam ba mu raba tsakanin daya minum daga cikin su wa nahanu lahu muslimuna mu mun riga mun bija Mun ƙaduna mun bija aw suna koko mun farfarta fi ibadati ga bauta ma Allah wan nuzul shi Zulu yani yana ta'diya bi ila kama fil baqarati li'annahu ya yantahi ila rusuli do yana tuki zuwa ga rusuli wa bi ala kama huna yana ta'diya da ala wa ma unzila ala ibrahima kenan li'annahu min fawq don ila daga fawq ne wa qaddima munazzalu alayhi alayhi salam a gabatar da abin jussuwa gare shi tsira da aminci Allah tabbatar mai ala munazzali bisa ga abin da an ka jisuwa ala sa'irin rusuli bisa ga sauran manzanni an gabatar da na manzon Allah bisa ga sauran manzanni don mi an kai haka li'annahu mu'arrafun lahu domin abinda an kaji suwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam akwai mu'arraf gare shi sananne na ga kowan su manzannin Allah kuma abinda an kaji suwa ma annabi Muhammad wa mi'yarun lahu kuma shi an dan magwadi shi an ma'aunin shari'a ga duk abinda an kaji suwa manzo don haka an ka gabatar da shi bisa ga kowa alhali nahi abbaya to kuma ci gaba ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ومن يبتغ غير الإسلام دون da ya nemi abin da ba musulunci ba sai an kai tamyizi an kace dinan don haka an ka mayyaze shi falan yi ƙubala ba a ko karɓa min hukari shi to ya nemi abin da ba musulunci ba yana so ya mai shi hanya ta bi to farko dai ba a karɓa sannan magana ta biyu don ya shirya a kira su min al na. kuma ƴan ƙiyama ta tsaya yana cikin waɗanda zakkan suna hasara ya cika ba a karɓa kuma ga hasara an biyo da ita don mili masirihi ilan naji don abin da an makoma ta ta ƙarshe zuwa wuta al-mu'abbada ta alaihi wadda za a mai suwa gare tuttu wa hazil aya qad'at wannan aya ta kaci amala kulli amilin ala ghairi millati islam duk aikin wani mai aiki wanda ba bisa ga addinin musulunci to waga aya ta shiga tsakani don haka ya tabbata wahala banza ta yake tun da duniya ya wahala dai, babu dini babu dila babu lada babu al'ada Allah kyashi sun ba sabhama munakkaran muba'adan faqala kayfa yahdi Allahu qauman كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءه البينات والله لا يهدي القوم الظالمين كيف أي تقاطع أي لا ya hadillahu Allah bai shirye da kauman mutane kafaru da sun ka kafirta ba da imanin bayan imaninsu wa shahidu kuma sun shaida annar rasul lalle manzo haƙon gaskiya na an yada hinsa ala kafaru ai wa shahadatin da shaida su annar rasul haƙon wa ƙarja'ahun mulbayyanatu hujjoji sun zo musu alhujjoji hujjoji a zahira bayyanannu ala sirkin nabi bisa gaskiyar manzon Allah nazalat tajida fi rahadin asalamu ga wasu kungiya wani delegate da sun ka musulunta sun marta sannan sun kai ridda musu musulunta musu ka kuma sun kai ridda Allah kya ce to in dai ban da rashin rabo wanda ya musulunta kuma annan ya ridda wallahu la ya'zil qawma zalimin Allah bai shirye da mutanen da yammatar suna zalumai alkabi na kafirai Allah bai shirya su wannan shi ne farkon magana mai ciwo Su ci gaba ula'ika waɗannan mutane da ake magana gare su jaza'uhum sakamakonsu abinda za a dan musu anna alaihim la'anatan la lalle tsinewar Allah ɗebewa albarka daga Allah zuwa ga ta tabbatar musu wala mala'ikati mala'iku na ɗebe musu albarka wannan sai ajma'ina da mutane gaba daya da musulmin su da kafiran su wagga aya ya jullu yayi gwadi ala jawazil anihim bisa ga halaccin la'anarsu wa man ila'anil mumin wannan aya ta gwada haramcin la'ana mumini ba a tsine ma mumini amma ana tsine ma kahiri ruhi kuma gabatar da tafsir zalika fil baqarati wa taqaddama tafsir zalika fil baqarati da wannan bayanin sadaki daki yazo cikin bakara a nan kuma Allah maɗaukin sarki ya ce bayan wannan mhm, waɗannan dalagar da sun ka kahirta bayan musulunci Allah ya ce ranar alkiyama in ta tsaya bayan tsinewar ga la yukhaffafu anhum al'azabu azaba dai ba a sassafta ta gare su ta gobe ta ta yau wala hum yadruna ba a jinkirta musu ko da dafa ta aini to amma in ka ji ga waɗanda an kai tar cikin su na'am illa alladhina tabu min ba'di dhalika wa aslahu fa inna illa ma'ana illa dinnan lakin sai dai Allah zina tabu waɗanda sun ka dawo min ba da zalika bayan wannan wa asalu sun gyara ma abu saruwa sun ka bata domin mutane ba su zubaru ɗaya su ke wajen ɓanna wala sai eh halin da ko na'am khalidina fiya suna abin kaddara ma dawama ai Allah anata awun nari suna dawwama cikin la'ana ko suna dawwama cikin wuta ita wannan wuta almadalulu biha alaihi a alaiha domin da wannan wutar ita ka gwadi ne bi albarka da an kai musu wala yakhawanuhum al'azab ko ba a jinkirta azaba ba a kasabtar da azaba gare su Ta sai wuta ya tajiya wala wa min ba a jinkirta musu illa lakin allazina tabu min ba'da zalika wa aslamu sai waɗanda sun ka tuba bayan haka ko suna gyara aiki mina na suna gyara ma absaru waɗanda sun ka bata au ko kuma dakalu fi salahi sun shiga cikin gyara ba su gama gyara ba akwai waɗanda sun ka yi waɗanda sun ka jawo baya kal haris mini suwaidi kama harisu dan suwaidi yana cikin wannan jama'a da sun ka musulunci sun ka yi ridda da baya ce kai jama'a sai dawo to wannan an toge shi inna ga burin, Allah mai gabara na rahimun mai jin ga waɗannan mutane wakil al'aya fil yahudi an ce wannan aya ana magana akan hudiyawa kaman fi ƙauli innal ladina to amma kuma ba a wargi da addini wanda ya mai da addini abin wargi to Allah sai ya yunke zuciya ta don haka in mutum zai shiryuwa ya shiryu in bai shiryuwa ya lalace amma ba ka cewa na gyara yau gobe ka lalace jibi ka ce na gyara kuma gata ka lalace kuma gata ka ce na gyara kuma a gani ka barkaci don haka Allah ya ce waɗannan da ba a gafarta ma innan na kafaru bi isa lalle waɗanda Allah ya ba tsawon rayuwa sun kai zamani da annabi isa sun suna kayarce mai ba da imanihin bi musa bayan sun yayi da annabi musa alaihi sun yarda sun mazadu kufuran bi muhammadin sannan zuwa ƙara kayarci da cewa ga abinda annai mamu da zo da shi lam tuqbala taubato. to ko sun tuba mai karba bai su ya za gargaru in sun in raye kawo karan karamai wa ma ku fara su ku tuna kayarai nan malamai suka ce in mutuna wargi da addini wannan aya hujja ta kai ne wasu malamai suka ce a'a ana karɓar tuba su matuƙar ba su kai gargara ba ko kuma ba su barana alƙiyama ba wa ula'ika humu dwaluna waɗanda su ne batattun ɗiya bacewa an bace kuma bacewa ta kai bacewa to ci gaba innal ladina kafaru wa يقبل من أعيهم منهم أو بذعبا فلن يقبل من أحدهم منهم أرض ذهبا ولو innal ladzina kafaru lalle waɗannan da sun kai kafirci wa matu wa hum sun ka mutu suna kafirai falan yuqbala min ahadihim ba a karba daga ɗayansu. mil'ul ard cike da ƙasa miƙidaru ma yamla uwa wato gwargwadon abin da ke cike ƙasa zaba na zinari wanda ya kahirci yana akan ya ce bari ya ba da abin da a cike da ƙasa na zinari don ya fansa to Allah ka amfa bai su tagalizun fi sha'anihi wannan kabrarawa na ga sha'aninsu su Allah ba ya san wannan abin nasu wa ibrazin kuma bayyanarwa na ga halin halinsu fi halil ayis minar rahmati ga halin wanda yake kauna ga samun rahmar Allah wala ma kana al-maut alal kufri lokacin da ya kasance mutuwa akan kafirci sababan ita a dalili limtina'i al fidya ga hana karbafansa fansa a dakhala alfa'una sai Allah ya shiga da fa'u nan li isharin bihi domin a sanar da shi wa zahaban nusiba ala tamyizi wa qur'a bir rabi ala al badali min mil wala wuftada bihi koda ya fansa da shi ba a karba wasu miya bihi gayatul kasara an yi ambato shi gaya yawa urfan ula'ika lahum azabun alimun waɗannan suna da azaba mai daɗaɗi mai cin jiki mai zuwa fata wa ma lahum min nasiri na kun ba su da wani mai agajin su maliki ne mai hanawa minu gari su ba su wani Allah ya musu azaba don haka ashe abinda dukkan tara don kai fansa da shi aikin banza da wanda za ka ba shi ka baka to abin da abin alkhairi ga ɗan adam shi aikin nagarta kuma iya aikin nagarta ya zan aikin nagartar nan ya zan karɓaɓe wurin Allah lan tanalu birra لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما الله به لن تنالوا البر ba za ku samu sakamako ba ko ka ce lantana lalibar ba za ku samu aljanna ba ai sawabahu sakamakon Allah huwa aljannati ne aljanna aw haqiqatul birri ko ku haqiqanin nagarta allati takununa bihi abrara wadda wannan nagarta in kun yi ta za ku zamo managartan bayi da ita to ba ku samu a tafin biku sai kun yi sadaka to sadaka kun yi sadaka min ma tuhibbuna jama'a muna tare da kuwa lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna aljanna ba a samu sai kun ci da abin da kuke so bari ka jiya mina na kuke so min amwali na dukiyoyinku kaga abin nan da ake nema a wa addini aiki ana cewa kawo kana ganin an matsa ma masu matsa ba ina su masoyanka don Allah ya riga ce ba a samu aljanna sai an ci da abin da ake so au abdaniku ko ko sai kun ciyar da gangar jikunku da kuke kyama kuna kuna kuna kuna kuna wuya ga ku yi aiki yanzu wani wallahi raganci ɗaya na ta hana mai noma to sai ka aiwatar da jikinka wurin bauta Allah don yanzu wani ko zuwa aka yi shi jewaya gona ya haifin ya zauna cikin inuwa ko ba ganna ba to ata tun fi kuma ma buna min amwalikum aw abdalikum fi anatil muslimina a cikin taimakon musulmi wa rayukan da rayukan ku fi sabilillahi sai mutum ya yanta da gida bai zato ya dawo don mi zuwa da kalmar Allah bai yi ban kwanan dawowa ba ya hita to sai an dace sai da hali yayi إذ لا وصول إلى المطلوب دو أبين دوكا كي نيما باسا دوا دشي إلا ببذل المحبوب سيكا بادا محبوب أبين ننكا كيسو سيكا باسي سنكا سروب أبين لا كيسو ها تروم الإذة ثم تنام ليلا أنا الأمرأ كي طلب المحالي Allah sauƙaƙe wannan ma na zalat, lokacin da wannan aya ta jiɗa, muna tare da kuwa ta saddaka abu ɗalhata, sai abu ɗalha ya sadaka bi hadiqatihi bayar ha'il aya gana jiɗa sai abu ɗalha kawai garza inda manzon Allah lahiya abu ɗalha ce aya manzon Allah na zo inda kake gona na bayar alha ta yi suya garin da komi gona ta mai dabino duku duku ya ce ya manzon Allah ka rike ta wa ba a haiki arakallah ka aza gona ga duk inda Allah kamar yanzu mutum yanzu yana da babban kamfani ana intaji gare kwarai sai ya ji karatun nan sai ya ce ya ba shi shi sabi lillahi to mutane yanzu kudin da su kudin su sun yi musu aljanna a haka nan na fa a haka nan na yi to yanzu ga gudun mu addini aka bida yanzu wannan maganin miliyan guda amma bai ba da yi ɗari wannan da miliyan goma bai ba da miliyan guda dukiya ta tahi bai son aljanna a dukiya ta haka nan na to kaji mala ya ce ta magarata Allah sauƙaƙe wala ita ga musulmi haka nan jama'a ma tare kuwa li'annaha ahabbu amwalihi ilayhi domin ruha yace duk dukiyar da agari ya san wannan don haka tana aza tunda Allah ya ce lan tanalu birra hatta tunfiqu ma tuhibbuna to wallahi yana son gonan ga manzo Allah ai sirka da ita ya samu aljanna muna tare da kuwa wa zaid ibn harisa shi ko zai dan harisa yana da wani doki wanda yake sananne a cikin garin madina sai ya same ya kawai ragwama ya ja sai da manzon Allah wa zai da harisa da farasi ya ce da doki ne ta ya manzon Allah ce dokin ga da shi fi sabilillahi lahi a ce na haso ne da komi ban kallon wani abu cikin dukiya in ba shi ba to lantana tana lura ta sauka manzon Allah ba a ha haifi arakallah wa umarun ka dabi umar ɗan dan haddabi sahamihi bi khaybara shi ko kason da an ka bashi da an ka yakin haibara wannan kason shi a dukiyar da shike kallo da sauka ayaga sai ta iska manzo Allah ce rabona dahu ya rasulullah fi sabilillah jama'a muna tare da ku to ga wata wa kana imru umara abdullahi dan umar ya zamo ya shari a adalin sukar yana sayan dilolin sukari ya tasaddaqu bihi sukar wanda sukari da samu shayi sai ya sayan dilolin sukari in suwa ya tawaye kowane gida sai abi a basuwa in yamma sai kowane gida abi a basuwa faqila lokaci akarba kalla ana kai sukari wani gida ba su bukatar sukari kudina na suka so lima la ta tasaddaqu samaniha don me baka sadaka da kudin suka suga sai ka yi sadakar suka yaka da suga eh o katan gare ba bai da kwantina to ita قال <laughs> li'anna sukara ahabbu ilayya. ya ce wallahi in sa abu mai zaƙi in sa ga baki na in sha hiso haka saboda ka tunda su ga abin shanana to shi sani ni ku shi ne hiso za ka ne sarkaci waya kaya to sahaba fi amsalin min ma zikira la ya yace misalan sahabai ga irin waɗannan abubuwa bai sau saukallan tanalul birra wanga ya dauki abu kaza ya sadaka da shi don shi hisu wanga ya dauki wannan shi sadaka da don shi hisu to in wuce muna kirayewa bale ba su kirayewa don haka ya jama'a musulmi lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna yanzu magana ga da muka yi cikin garin ga ba a rasa yan kwamitin nan masu yawo akan matsalan neman gudunmuwan ko sun wace ko sun wace? to amma yanzu wani mara arziki an ka ta sama sai ya tukun da rai mara arziki lan tana lulura hata tuni kuma ta buna kana maganin dubu ɗari taimakon addini ya zo ka ɗauka dubu biyu wai dubu biyu za ka basuwa to kai mi da su kana da miliyan goma wai miliyan goma za ka basuwa kai mi da saura lan tana lulura hata tuni kuma ta buna wannan bawan Allah bai rufa iya basuwa Umar da aka ɗabe kaso ne na haibar ya bai Zainab da Harisa doki ne ya bai abdullahi dan umar dukiya ta kwasa ya so suka yi dila dila suka yi ya bai gina jira ba suwa don ya hasu su gani to amma kai kayan sun kudin ka da aljanna ni a gaba duk abin da kun ka ciyar na wani abu qalilun aw kathirun mahbub au gairihi fa inna allaha alimun bihi Allah masani na da shi nan za kwana

لا يرضيك عليك إلى أحمد الحجر أعلم أن أكون مقوى